tushen sabo ko tushen zunubai zunubai duk sun tattara ga tushen su kaga an kun ya in maga tushe sai mu cire shi ko abdulkadir rubutu shi nan an ce ga tushen su a irin da kai nuna mana su nuna mana su gaskiya mu haɗu ga tushen inda zunubi duk wani zunubi da ka sani ga inda yake tsira kaga mu sai samu hmm, ya hana ya sa masa eh, eh, ya masa feshi ina ma a samu maganin da ake cewa yana ce hatsayawa usulul ma'afi, kulluha ya sake aka da tushen saƙo zunubai dukkansu wasu wa sigaruha salasato ta sauƙi idai gaskiya ba bakin da za su zama uku na kowane iri ne ba murna ta'aliqul da bi ghayri a karatayuwan zuciya da wajen Allah wato kaga in kaga ka ce shirka kenan tushen sabo na ɗaya su shirka shine alikul kalbi da ghairi llahi eh to ta qalbi kar ka samu kai kulkal da gairin lahi to amma ka kalle shi ta'alluqul qalbi yanzu ko ya za a aikace zuciyar wani zai maka wani abu ka cire da zuciyarka babanka ma zai maka Allah ne zai maka ba mamaki abin ya zo ta hannun babanka ba mamaki ya zo ta hannun wanda ba babanka ba kana iya babanka kuma fafutukan zai samar maka abu ya kasa wani fake-fake zo yar karamar hanya bai zaga ya tsallakar da kai to ba shi ya da kai ba Allah ya da kai to amma kaga daga nan abun yana ne mai wuya ka kalli rayuwa ka gaba ɗaya yanzu ka ɗauka cewar zuwa karatun nan da kai kana jin daɗinsa ba kai ka kawo kanka ba ba ka ce wane ya taso ni. menene ka zai faruwa Allah ne sa kana da rabu. in ba don haka ba akwai ka da nama kuma dusun daga harkokinsu wani na kwance yana bakin sama amma ke ke ga yanzu kullum sai ka je nan wurin sai ka dawo kiri kiri zai taimaka ka kan wanka ne ko bakin nan wurin yake ba bai da rabu inda za a fama shi za a zo a zaga a dinga zagin nan wurin da shi za a yi bala'in da ke da kai ba za a yi ma bala'in da kai ba kuma kai kafin cewar kana tunanin kan ya ce to ai zagi zagayawa ke menene dai kana da tunanin tun da kafin an hana ba an hana menene amma shi wancan babu abin da ya dame shi kawai sai dai mutuwan kaso wa ta'atul quwwatil qawiyya da bin karfin fushi kaga wannan da za ka kalle shi in kana saka zalunci kenan ba shi ne tsata ta kowatar gababiya ba idan ka fusata sai ka batar da wanda kake so na uku wal kowatar shahawaniya bin karfin sha'awa bin karfin sha'awa alfasha kenan ana so mai tushen sabo kaga wannan yana da bukata ka koma kai nazari so dan kaga dama ka fassara an ka ga dama ka ɗauki kowanne sabo ina zai shiga duk sabo sabon za ka kalla ka koro su ka biyo hanyar shi daga ina zai shiga zai shiga shirka ko zai shiga hmm, zalunci ko zai shiga sha'awa kaga na sha'awa zai yawa alfasha kenan wajen shirku wal zulmu wal fawahishu fagayatar ta'alluq da gairin lahi shirkun ay ƙololuwan mutu ya kama wani Allah shirka ne wa an yi du'a ma'ahu ilahan gairahu wa gababiya kuwatil gababiyya alƙatlu ƙololuwan fushi ƙarfin fushi ake san Da daga wanda ya bata ma kawai in fushi ya kai fushi kai a ɓatar da shi kawai na burinka kai kwalaba da kai tambayi alura to ma akil kowace shahawaniya fa azina to shi kenan wannan su ne tushen shirka a'a tushen zunubai ko tushen zunubai fashi da fata da wane ne ina zai shiga hmm? zulmu kuwatul gadabiyya aka gance mu tun da aka kwashe mana kaya to la ma ya rufa shi eh tun da an kashe min wani to kowa ma ku tabbatar ko an ba zaman lafiya a area nan gaba da Ba inda ma haka ne daya aka kashe ba kashe daya kawai ya gaba daya tun da aka kashe min uba kowa ma ya rufa tsawon shi ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في إساء الله يهدى كان أكرنا في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لكن شرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ليه قوة الغضبية kan ga zul wala yaznun shawa sai mutum ya gani kan bai taba karanta ayan ba sai ki ce yanzu ido ta kanta sai to duk yayin da nake ta kanta ni ne na gane a ciki ne kuma to yanzu da za ka koma ka ɗauke ka kai mata fahimta fahimta wa hadhihi thalatha yadda ha ila ba'd wannan uku ɗaya na neman ɗaya ɗaya abokin ɗaya ne mutalafi ma ne mutala ɗaya na fisgo ɗaya ɗaya na jan ɗaya ɗaya na haɓaka ɗaya haka suke tafiya da wuya kai ɗaya ba kai ɗayan ba fashirku ya da'u ila zulmi shirka ba na kira zuwa ga quwwatul gadabiyya kama wani Allah ya zaka mutu amfani da sa wal fawahishi tun da aka ga mushriki a ani ba ruwan shi da Allah in ya tashi kwatul gazabiya zai zartar da zalancinsa to ko me zai hana masa izina da zai hana masa izina a yanzu ka dubi tsakanin zulaika da yusuf shi yusuf alaihi salatu wassalam ka dubi ita da yake ba ta ita ce babba ita ce da dukiya ita ce da kaba amma ta hauka ce ba ta da mai bin sa mata burki ta da mushrika ce ta ga shirka ba ta tsoron Allah tun da babu Allah a tare da ta mushrika ce ainihin ya ja mata ainihin ga fushi ga wane ne abun ya haɗo kuma da alfashan har tana neman halaka shi a yi idan bai ba kwalayus jananna kaga duk ta tara amma shi kuwa ka gani da bai da kwaɗa ka gani ka duba isu su ne kama annal ikhlasa kamar yadda ka san ikhlasi wa tauhida yusrifu huma an sahibihima yana kautar da su daga ana eh, tauhidin yana kautar da su wa'annan sin shirkan da zaluncin da alfashin daga mai daga mai tauhidin wato kenan kai harkan gida babba ne inda ka ga mutum na zina to bai da A gida sa tayi rauni duk ƙwarawo gida sa tayi rauni mutum me duk wanda zai zauna ya fara cin naman mutane ya zauna a dinga shi da shine cin naman mutane gaskiya bai da kira ta kuwa muna da aiki a galabiyyar mu mu a halar suna mun fi kowa cin nama na mutane zauna a yi gungu gungu gungu gungu wanda ga nan ana zaune ana karatu wasu sun yi group sun yi group aikin su kawai kenan sai ka ta wani ma ya zo ka san yana da kokari wani ya zai sha sha sha ne ne abin da ke haɗa ne haka suna menene suna karanta mutane ɗaya bayan ɗaya in ka girka a ce gami jin wanci in mace ta wuce a ce gama ta wani in mace ta wuce a ce gayar wani idan ainihin da namiji wuce ga ɗan wani yanzu kaza yake na fa ko me yake ne har yanzu haka aikin kenan to kai in Allah kin Allah ya jefa mutum halaka malam ya halaka ana faɗa wani a cikin karatu ana karatu sai a koma gefe shallah su da dama mutane sun sa cewa manyan manyan mutane ce shallah suna tsoron biyu ta kofan shagunan nan da dama sun kummace su zagaye Harkar ma abin yana shafan ka kuma an yi da so su daina zama an yi da so su daina zama kuma kowa cikin su Allah bai yarda da su wallahi kuma in ka zauna da mata mata ma abin da suke kuka suna kuka su bisa wurin nan wucewa akan titi kawai daga yan makarantar sa yana examen wannan ba ta zuwa makaranta kullum kullum wannan ba ku muna masu koyarwa na koyarwa na amma wannan zaune da wanda suke zaune sun san kowace kana cikin hijabi ba ce wannan wance kana eh da suka zo na kofar shagunan nan kamar na jin ko abin da za a yi ne a cece su duk wanda aka same shi na zama a wuri na bai da shago to zan dauki mataki a kai shi tun da ba yana ne ba duk wanda da ganshi a wurin sai dai mutane gama gwaje sa Allah ya ka Abdullahi Udawa Allah ka yi masa gasa ba. kici boye shi shi ki bada abin da kansa ina zaune kwa ina ne ne sai za mu wuce da mota muna mutu da yi haka ina kan benci da yi haka sai ya hau suna da kai cikin gaba ne ko na riga na ganshi ina karya kuna da ce ina lillahi kawai sai yau da ke yaro da bai ƙoƙari kawai shi ya tsage kafa abin shi don Allah ku ji tsoron Allah don Allah ku wa kanku faɗa in ta je sayar nama ko shan shayi ko shan fura ko menene in littafi za ka za ka za ka ba gurin da inda suka samu ibtila'i yanzu dinnan kowa sai ya je ba idan ya sha ya sun je kwata akwai wani group na so nan masallacin ba duk inda suke sun je kwata abin da sa muke magana su namu ne ba muna yi da su muna gaya musu ne na san wannan magana za ta je bakin kowa kuma mu zanen su suna ji da suna ce to me yasa ba ka ware mu daidai wallahi ba zan iya ba kun yawa ba zan iya kowa in kira shi zaune da shi ba ba zan iya ba sai dai ran da na tashi na fara zaune da shi to ka san ko da ba daina zama ba za mu faɗa ne babban karamin aiki na nan shi ban nan to haka amma ya kamata ku ji wannan ma balu qawmi fa'aluna kaza fa'aluna kaza amma wallahi kuna cikin mata سيادة كان وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض كنا فني فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش كما أن الإخلاف والتوحيد يصرفهما عن صاحبه قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يوسف يوسف أكيد لنا سورة يوسف haka nan Allah ya shirya ya ba shi aƙida ya ba shi kasa linasrifa an husu don kawar masa soyayya hana huwa so wal fasha ainihin mu kawar masa da zina Allah ya kawar da soyayya ya kawar da zina innahu ai shi Allah tabaraka wa ta'ala ayyana min ibadina Yusuf kenan yana daga cikin bayinmu al-mukhlasina wanda Allah ta'ala ya tsarkake su fasu anan al-ishq wal fasha zina وكذلك hmm? kamar shigo ai ba wahala ake da shi ba sharhi ne a yi ina bukatan sharhi ne wannan wannan ma'ana da ake bukatan ta ifadi akwai inda bayanin abin ne kwata-kwata bai gano ba akwai inda bayanin ma'ana ne eh eh ina ake duk sabo kafin shi zai shiga cikin ɗaya buhun nan kwantena ne guda uku wanda aka ajiye shi duk sabon duniya ɗaya cikin kwantena ɗaya zai shiga ko daga wannan kwantena ya fita duk sabo na duniya